salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da sha biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna darasi na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul na imam ibn kafir yau insha Allah ta'ala bayan mun gama umratul qada'i za mu tashi akan fasali na gaba da yake magana akan ba'su mu'ta su mu'ta wani yaƙi ne da ake cewa ghazwatu mu'ta ko ba'tu mu'ta mana yake cewa walamma kana fi jumad al-akhirah min sama min sanati thamanin ba'atha sallallahu alayhi wa sallam al-umara'a ila mu'ta وهي قرية من أرض الشام ليأخذوا بسعر من قتل هناك من المسلمين فأمر على الناس زيد بن ثابت زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم وقال إن أصيب زيد فجعفر جعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فخرجوا في نحو من ثلاثة ألاف وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودئهم إلى بعض الطريق فساروا حتى إذا كانوا بمعاني بل بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في مئة ألف ومعه مالك ابن زافلة في مئة ألف أخرى من نسار الأرض من لخم وجزام قبائل قضاء من بحراء وبلي وبلقين فاشتور المسلمون هناك وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره أو يمدنا فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا قوم والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم يعني الشهادة وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فهي إهدى الحسنيين فانطلقوا فهي إهدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوافقه القوم فنهضوا malam ya ce lokacin da um watan jumadal akhira a shekara ta takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama sanata samanin manzo Allah ya aika wasu wato amirai shugabanni sojoji cikin sahabbansa zuwa wani wuri da ake ce da shi mu'ta wannan mu'ta din wani gari ne a sham shine wahiya karyatun min ardi sham mu'ta gari ne a sham ya tura su ne don su je su ɗauko fansar musulman da aka kashe masa a wannan wuri ya sanya zaid bin harisa maulansa shine jagora ko kwamandan tafiyar a lokacin ya ce ku tafi da taimakon Allah in usiba zaidun in har aka kashe zaidu komandan ku to ku bawa Ja'far ibn Abi Talib tutar jagorancin yaki idan aka kashe Ja'far shi ma to ku bawa Abdullah ibn Rawaha hadisin Bukhari da Imam da Imam Ahmad da Imam Al-Baihaqi da Imam Al-Badawi a cikin sharh sunna da suka fitar da shi ya tsara su wannan sune umara din sa al-umara ila mu'ta ya lissafa mana sunan mutane zaidu ibn haritha Kwamandan farko yace idan ya mutu aka kashe shi dan zai iya yau a kashe shi din to sai abawa Ja'far dan uwan Ali bin Abi Talib shi ma in aka kashe shi to Abu Abdullahi bin Rawaha tuta haka annabi ya jiro wannan al'amari kafin a tafi yaƙi wannan sai ya ba su a jikinsu cewa to in ba sa'a ba ba za su dawo ba za su tafi za su yi shahada ne tunda har annabi ya ce in wane in aka kashe wane to wane in aka kashe wane to wane in aka kashe wane to wane akwai yiwuwar wataƙila ba za su dawo ba shahada za su haka suka tafi yaƙin nan suka tafi sun kai mutum dubu uku fa kharaju fi nahwin min thalathati ahlaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girmama wannan yaki na mu'uta sai da ya raka su har wajen gani, har sai da aka fara tafiya yana raka su yana ta nuna musu Allah yana nuna musu muhimmancin shahada mutuwa a hanyar Allah yau ga wasu mutane nan an tura su su tafi su je su yi aikin Allah wataƙila su dawo wataƙila ba za su dawo ba ina so ku rinka gwada nauyin imani da ta su waɗannan bayan Allah sabon annabi wa kharaja ma'ahum yuwajjihuhum ila ba'd at-tariq ya fita yana raka su har zuwa wani bangare na hanyar suka dan yi tafiya har sai da suka je wani guri da ake ce da su ma'an hatta idza kanu bi ma'an sunan wuri ne sai kuma kwatsam ga wani labari ya cin musu ko ya riske su balagahum anna hirakal malikur rum cewa hirakal sarkin rum ya fito cikin mutum dubu ɗari sunan mutum nawa aka ce sun tafi dubu uku bayan annabi ya raka su an zo wannan guri sai labari ya zo musu to ga can hirakal ya yi yogayyar soja dubu ɗari ba shi kaɗai ba akwai wani sarkin malik ibn zafila shi ma ya taho da nasa sojojin mi'at alfin ukhra wata dubu ɗari ga dubu ɗari ga dubu ɗari dubu ɗarin hirakal dubu ɗarin malik ibn zafila dubu ɗari biyu ya ɗebo kiristan larabawa shine nasarar arab kiristoci ne ya ɗebo su a wannan lokacin wannan ya nuna tun ba yau ba an daɗe kirista suna faɗa da musulunci daga ƙabilan Nakham da Juzam da wasu ƙabilun na kaza kuza daga Bahra da Bali, duk sunan wurarensu ne da ƙabilansu da Balkai musulmi suka yi shawara a wannan wuri yau ga mu mu dubu uku kacal ga dubu ɗari biyu tana tunkaran mu yaya za mu yi anya wannan yakin zai yi bari ka ji imani imanin sahabbai sai suka yi shawara shine musulmi na huna? suka ce mu rubuta mu aika annabi sallallahu alaihi wasallama ku sanar da shi fa ga labarin da ya zo mana ko dai ya amuru na bi amrihi ya umarce mu da umarnin da ya ga zai ba mu mu mun yadda duk abin da ya ce mu je mu yi wallahi za mu yi in za mu tafi duka dubu uku nan ba za mu dawo ba za mu kun tafi ka ji masu son annabi da gaskiya au yumidduna ko kuma ya kawo mana taimako yumidduna ya ba mu madadi ya ƙaro mana sojoji mu ma wannan shawara ce suke a tsakanin su sai wani daga cikin kwamandojin na ƙarshen abdullahi bin rawaha sai ya daga hannu ya ce zan yi magana ya ce ya kawo ya ko mutane والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم والله أبند كك فتو كتينيما داشنا أقبانكم يعني الشهادة يتي شهادة قاتنا ko dubu uku ga mutum dubu سوك biyu ba kuna so ku mutu akan hanyar Allah ba me sai kun sai kun kira annabi kun gaya masa ko kun aika masa sai ya ba ku wani tallafi yace wa innakum ma tuqatiluna an-nasa bi'adadin wala quwwa ku ba za ku je ku yaki mutanen nan ne saboda yawan ku ko karfin ku ba fa Allah ne zai muku yakin nan wannan kaji wani imani Abdullahi bin Rawaha yake faɗi wannan ku fa ba za ku je ne da ƙarfin ku ne za ku yaƙi mutanen nan ba ba kuma yawan ku ne za ku yaƙi mutanen nan ba ina so in wasa riƙe wannan zance ya zamanto mana wato kamar wani makami ne da za mu riƙe shi kullum mutum musulmi da aka fi damuwa da shi a gare shi shine ƙarfin imaninka abin da ka sashi a gaba ka yi tawakkali ga Allah ka nemi tallafi a wajen rabbul izzati wallahi zai taimaka maka ka dogara gare shi wa Allah ya wakalu in kuntum mu'minin da yawa mukan dauko wasu abubuwa sai su ba mu tsoro don haka sai tsoron nan ya hana mu mu aikata wani abu da muke so mu yi na alheri amma muna mantawa ina taimakon Allah yake bayan namu kullun ni abin da nake tunani me nake da shi aljihu me nake da shi account ina me na kaza saboda ka ni bazan yi kaza ba kuma wani lokacin shedan yana tsoratar da mu a cikin zuciyarmu wajen yin abin da ya kamata mu yi shi sai ce ba za mu iya yi ba abin da ake so kakkarfan tawakkali da tawakkali da dogaro ga ubangiji rabbul izza ka miƙa sha'aninka ga Allah ba wai sai akan yaƙi ba kawai wannan ana ba mu labari ne irin tarbiyya da Allah ya yi wa sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayawa da rashin tsoro da jajircewa haka annabi ya faɗa mana a hadisin imam muslim Ya yace ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jal kwaɗayi a akan duk abin da zai amfani ka a rayuwa yi kwaɗayi aikata shi wala ta'jal karka yadda ka ce ka gajiya je ka gwada karka ce da nayi kaza da kaza المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمني ميكرفي مؤمني طيي مؤمني جادر تتشي wallahi shi yafi alheri yafi soyuwa a wajen Allah sama da wato mumini mai rauni ga imani amma yana da rauni bai da kazar-kazar duk harkarsa baya yin ta cikin nishadi da himma duk da cewa mumini ne shi annabi ya ce sa annabi ya ce wa fi kullin khair wallahi wannan magana tana da nauyi kwarai da gaske malam mutum dubu ɗari biyu ko kuma ko dubu uku amma Abdullahi ibn Rawaha ya gaya masu magana yace ba da karfin ku bane ba da yawan ku bane yanzu bari buga muku misali da za ku iya fahimtar zance na cikin mu'amalolin mu na yau da gobe za ka iya gane yan kamar misalin mutum mai iyali da yake da yaya a irin wannan lokaci irin wannan zamani inda za ka lissafa abinda a shekara biyu ka kashe a gidanka wa iyalinka abincinsu abin shansu suturarsu man shafawansu sabulunsu omansu asibitinsu ɗinkinsu zirga-zirgarsu wane ne ‘yan kunji-kunjin ƙananan abubuwa duk abin da ya tashi a gidan nan kai ake nema. ka duba yawan iyalinka banda nauyin da yake na iyayenka na kannanka na abokananka na yaran kasuwarka na waye ka zauna ka yi lissafin tarkacen da yake kanka na rayuwa wanda dukansu gaba ɗaya suna buƙatar bayar bayar bayar bayar ɗan ƙaramin yaro guda ɗaya jariri in an gaya maka kuɗin da zai rinka ja a wajenka yana da yawa ka tsaya ka buga lissafi ga wannan sai ke tunanin wai ina ka samu wannan kuɗin kake wannan aiki a ga mutum riga ta kirki da zai saka ya shiga cikin mutane bai da ita amma yana da ƴaƴa yana da ƴaƴa goma sha a tattare da shi ƴaƴa goma sha wa yake kula da su Allah wa yake ba su abincin da za su ci Allah ta'ala shi yake yi shi ne mai iko ne mai hali ka ga ashe kyakkyawan tawakkali da miƙa al'amari ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ne zai baka jajircewa da tsayawa akan duk abin da ka sa gaba kuma shi ne ma'anan da annabi yake cewa ista'in billahi wala ta'jaz ka nemi taimakon Allah kuma kada ka yadda ka gajiya kar mu ɗauki wannan magana akan yaki kawai mu ɗauke ta a rayuwa gaba ɗaya ko me aka ce ka ce Allah zai yi kuma wallahi Allah zai maka dan yi maka tun kana cikin cikin mahaifiyarka baka san komai ba har ka fito kullum yi maka yake kun bai gaji ba yau da gurin dan adam kake zuwa kullun ya baka ya baka ya baka <laughs> to da ya gaji wallahi da ya gaji ko kasa ce zaka ji kullun ka ce ya baka ya baka wallahi wata ran zaka ji ya ce kai ka je wani ya baka mana sai kullun dole sai dole sai ni subhanallah so shi abdullahi bin rawaha yace abinda kuke nema gashi nan gaban ku kuma lalle ba kuna yaƙi ne da adadi ko ƙarfi ba wa ma nuqatiluhum illa bi hadha ad-din alladhi akramana Allah bihi ba za mu yaƙe su ba face da wannan addini da Allah ya karrama mu da shi ma'ana muna yi ne don ɗaukaka wannan addinin fantaliku ku tashi ku tafi kawai fa hiya ihdat al-husnayn ɗaya ne daga cikin abubuwa kyawawa guda biyu imma zuhurun wa imma shahada ko dai ku yi rinjaye shine zuhur wa imma shahada ko kuma ku je a kashe ku ku mutuwar shahada haka komanda ya gaya musu kuma haka aka karɓi wannan shawara daman ɗayan biyu ne in ka tafi yaƙi ko kai galaba ka samo ganima ko kuma a kashe ka duka dai abubuwa ne masu kyau da Allah ya tanadi gabawa haka aka tafi wannan yaki na mota cikin firgici da tsoro falamma kanu bi takhumil balqa bi takhumil balqa laqu لقوا جموع الروم فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة والروم على قرية يقال لها مشارف ثم التقوا فقاتلوا قتالا عظيما وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده فتناولها جعفر ونزل عن فرس له شفراء فأقرها يا إلهي وقاتل حتى قطعت يده اليمنى فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا فاحتضن الراية ثم قتل رضي الله عنه عن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح الله أكبر وأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وتلوم بعض من تلوم ثم صمم وقاتل حتى قتل فيقال إن ثابت ابن أكرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأضع فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو ففتح الله على يديه كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح وجاء الليل فكف الكفار عن القتال ما لا cewa ga dai abinda ko shawarar عبد الله بن رواها يباير yace ku tafi ɗaya ne daga cikin abubuwa guda biyu ko dai nasara ko mutuwa akan hanyar Allah shahada wafaqahu alqawm fa nahadu mutane suka yi masa muwafaqa kuma suka ci gaba da tafiya suka yunkura shine fa nahadu lokacin da suka je wani wuri da ake ce da shi takhumul balqa sunan wuri ne takhum al sai ga shi sun haɗu da taron rundunar rumawa kiristoci wannan yakin na mu'uta da kirista akai ghazwatu mu'uta musulmai suka sauka suka yi masauki a wani gari ko gefen wani gari da ake ce da shi mu'uta shine inda muke ta maimaitawa din ma'ana ba cikin garin suka shiga ba suka tsaya a wajen gari ana kallon kallo da tsoron tsoro su kuma rumawa sun tsaya a wani gari da ake da shi mashari a wurin musulmi suna wancan garin su rumawa suna suma wancan garin musulmi suna gefen ma'uta rumawa kuma suna ainihin wato mashari ba a dai haɗu ba to ana ta kimtsa kimtsi daga ƙarshe dai aka yanke shawarar kurin a gwamza ɗin shine summa ƙau faqatalu qitalan azima suka haɗu da waɗancan runduna tarin jama'a na kafirai da na musulmi aka yi yaƙi Ibn kasir ya ce yaƙi mai girman gaske kai mana afo Allah ka rufa mana asiri kullum ina karanta irin wannan abin ni abin da nake tunawa kuma abin da nake faɗa shine wato wallahi <laughs> Allah ya rufa asiri su waɗancan ga lokacin da ya ajiye su ga da wanda ya haɗa su mu kuma yanzu ga yanda muke yanzu ka kwatanta irin wannan yanayi in a irin wannan zamanin ne wa za ka ɗiba ya bar gidansa ya bar matan shi ya bar dukan iyalansa ya bar kasuwancinsa ya bar sana'arsa ya bar meɗinsa, ya tafi ya je tunkari mutuwa ba su da yawa wallahi ku duba yanayin da ake ciki kuma ku kwatanta nauyin imanin musulmin wannan zamani da Allah ya ce mana sallah guda biyar a masallaci ba ma iya yin ta kaga sallah dai ba faɗa ake zuwa yi ba ba doke doke ake yi ba amma wallahi ba ma iya yin ta addu'a fa da mutum zai kwanta in zai yi bacci yayi addu'a fa wallahi sai ta gagare shi addu'a kurin ka bude baki ka roki Allah zaka kwanta ka nemar wa kanka tsari wallahi sai ta gagara mutum haka wani yake kwanciya haka kuma yake tashi amma dai musulmi ne so in wannan ya nuna mana wani abu yana nuna mana ƙarfin imanin waɗancan mutanen da suka gabace mu abin nan ba sa'annin mu ba ne. wallahi tallahi ba abokanan yin mu ne. to kuma wannan shine yake nuna mana hadarin mutumin da zai zo ya wayi gari addininsa shi kuma zagin waɗannan mutane duk wannan gumurzu da suka yi rayuwa ta firgici rayuwa sai da rai amma mu ce zo wayi gari kawai zama yake yana tsunto sai yana tsine musu albarka yana zagin su wannan shine yake nuna iya rashin rabo mutum ya wayi gari iya rashin rabo a rayuwarsa ya zama addininsa zagin sabon annabi yake ana haɗuwar nan a garma haɗuwar farko a wannan guri ta kumul balka aka kashe kwamandan su musulmi kaga wannan na wuya ne jefa cikin tsoro ne dukan farko haduwar farko da aka yi aka ce wannan bawan Allah Zaid bin Harisa wanda annabi ya fara nadawa yace kai ne commander kawai sai dai aka ga gawarsa kaga ai akwai firgici malam aka je yaki a ce an kashe mu commander bugun farko hakan aka yi suka jure suka daure an kashe shi tutar nan tana hannunsa haka ya mutu a matsayin gawa amma wallahi ga tutar ne yana rungume da ita na a matsayinsa na komanda Allah ji kan zai bin Haritha to shi dai wannan kaji ga inda aka kashe shi zai bin Haritha an kashe shi ne a Mu'ta ghazwatu Mu'ta labarin sa ya kare sai kuma wani shafi daban wannan saura shekara biyu annabi ya bar duniya ke tunda a shekara ta takwas ne bayan hijirar manzon Allah aka yi wannan yaƙi na mota su dama annabi ya riga ya musu tsari shi ne matsayin babban kwamanda ya musu tsarin yadda abin zai kasance ana kashe wannan bawan Allah sai Ja'far ya maza maza ya ɗauki tutar dan kada a ga tutar la ilaha illallah tutar musulmi ta fadi ƙasa. Ja'far ya dauke ta Ja'far dan uwan Ali ibn Abi Talib yaki ake yaki ake malam ya gama shi yaki akan dokin dokin nasa baya masa yanda yake so ya sauka daga dokin ya soke dokin kar ma ya bata mai lokaci me yasa dan kar ma wani kafiri ya dauki dokin ya hauye yake shi da shi ya soke shi ya kama yaki a ƙar malam yana yakin nan yana yakin nan sai aka zo aka sare hannunsa hannun daman nan suka sare shi gaba ɗaya inda yake riƙe da tutar sai yayi wuf ya cafke tutar da hannun hagu ina so ka lura kai yanzu ko ƙusa ka taka malam jini yake fita yanzu ina ce mazan a kai shi asibiti a kai shi asibiti ko wani abu ne iyanke ka jini yake zuba a kai shi asibiti a kai shi asibiti to ka tuna yaya mutunsa ya za a iya ci gaba da yaƙi jini bai kwantar da shi ba sun samu tirenin ne an koya musu idan an yi maka kaza an sare hannun naka yaya za ka yi ka ɗaure jikin naka wallahi wani lokacin ma ba a iya ɗaurewa tsabar imani Allah ya rike musu rayuwar kuma ya taimake su mutumin nan malam kamar ba a sari hannun nan nasa ba haka yi rungumi tutar nan da hannun hagu da hannu ɗaya ga tuta ga takwabi a hannun shi mugu ne wanda ya sare shi nan saboda ya ga hannunsa na damar nan da shi yake yaƙi saboda an cakuɗa ne ana tsammanin zai kwanta ina ya je ya yi ta yaƙi wa ƙatal hatta ko yadu fa akhadha ta rayata da yadihi al-ukhra fa quti'at aidan shi wanda yake bin sa ne ya daɗa bin sa da ga ya mai tutar da hannun hagu ya daɗa seta shi kuma ya daɗa sare hannun hagu ya gutsure kawai Ja'far ya zama dungulmi kawai daga shi sai iya wannan iya nan wannan aka iya gwiwan hannun nan ya sassare daga shi sai dungulmin hannun kafin yayi haka irin a haka jini yana zuwa babu hannayen ya rungume tutar ne yake cewa faqutiyat aidan fahtabana bana rayata ya rungumi tutar haka da wuyansa da hannayensa haka wai a haka za a yaki babu ba ta kwaban hannu saboda tsafar imani ayya wasu kyale shi ba sun maƙuci na radiyallahu anhu wannan dai mutumi da ya dada binsa kawai sai da ya sare shi sai ga Ja'far a matsayin gawa komanda na biyu ya sake mutuwa ke kaga abin da annabin ne ya faɗa tun tun jiya ko kaga lissafin da manzo Allah yana yana aikatuwa ko sahabbai suna ta ganin iko Allah sai ce to an kace Ja'far to sai ka rike a tarihi Ja'far dan uwan Ali bin Abi Talib ya riga shi rasuwa shi an kashe shi ne a Mu'tah a wannan yaƙi da annabi ya sa shi a matsayin kwamanda kuma a lokacin duka-duka yana da shekara talatin da uku ne shekarunka na duka wannan gumurzu da aka yi ɗauki ba da ɗan jafar yana shekara na talatin da uku sun tirenu fa aka zarra ya ta abdullahi bin rawa hasan ansari abdullahi ibn Rawah al-ansari ya dada rungumar tuta daman bi suke suna lura in an kashe mutum a yaƙi ya ake yi sai ba sai lifa a <laughs> ko dai a tsallake a tafi daga bayan an zo a ɗauki gawansa ko kuma inda za a zaya a ja gawan a ja gawan a je a jibga shi a wani guri a je a ci gaba da yaƙi wani ka an gama da shi kai da ka ɗauki gawan ka je ka ajiye kai ma ba mamaki an jima gawa ka za a ɗauko la ilaha illallah Abdullahi bin Rawaha ya ɗauki tutan wasu wanda za a zarga aka zargi waɗanda za a zarga daga launu ne sannan dai ya ci gaba kawai yana ganin cewa an yi sakaci amma kuma bai san kaddara ce ba yaje ya ce haƙi shi ma bawan Allah wallahi shi ma sai da aka kashe shi Abdullahi bin Rawaha dinan wanda dazu suka nemi shawarar su ko masu gaya wa annabi a ba su adadi na taimako ko umarni ya zo musu daga annabi ya ce mu tafi shahada muke nema shi ma yanzu gashi sun sare shi wa qatala hatta qutila sanma mai jure ya ci gaba da yin yaƙin. amma sai da aka kashe shi riwaya ta zo inji imam ibn kathir yuqalu inna sabit bin akram akhadha ar-rayata wa arada al-muslimuna an yu'ammiruhu alaihim fa aba wanda ya dauki to wanda annabi ya riga shi yace za su dauki tuta mutum uku ne ko sun kare kuma annabi bai ce in an kashe Abdullahi bin Rawaha wa zai dauka ba daga nan yayin shiru sai wani mutum mai suna sabit ibn akram kawai sai sai ya ɗauki tutar don kada a ce tutar musulmi ta faɗi ba kuma don yana son ya zama shugaban ba a lokacin musulmi suka ce to ka zama shugaban mu kawai tunda annabi abin da annabi ya riga ya faɗa ya abu wannan yake nuna mana halaccin ijtihadi a musulunci ijtihad me ijtihadi abinda baka da nasi kai kokari ka ga me daidai ka aikata shine ijtahada yajtahidu ishtihadan yanzu anan gurin kun ga ba nasi ba aya ba hadisi amma tsayawa suka yi su duba su ga meye ya kamata to akwai wannan babin a musulunci lokacin da abu ya turnike aka rasa yadda za a yi ba a da wani abin da za a dogara da shi sai a yi tunani mai kyau a ce to jama'a sai dai a yi kaza ke wannan kuma a yi daidai a yi kuskure sai musulmi suka ce to kai ka zama shugaban mu sai ce a a a a ba zan zama ba aka yi aka yi aka yi wallahi bawan Allah nan yake kawai Khalid ibn al-Walid yana gefe sai ce kuma ni tutar shi wancan yace na dai rike ta ne kar ta fadi amma ni ba zan iya zama komanda ba ba zan iya ba ya faɗi gaskiya Khalid ibn al-Walid a riwaya aka ce ya karɓe ta min ghairi imra ba tare da an bashi umarni ba shi Khalid ibn al-Walid ba ce aka zo ka karba ba haka ya karɓi tutar ya ce mu je daman shi wannan mayaƙi ne oba Khalidu a Saifullah al-Maslul ya ɗauki musulmi ya fitar da wani sabon taktis na yakin, sabon taktis na yaƙin ba irin wanda waɗancan kwamandojin suka yi ba shi na zo da nasa daban cikin nutsuwa fanhaza bil musulmin wata talaffafa hatta khalasa al muslimuna min ya ɗauki musulmi ana tafiya da su ana yaƙi har ya sauƙaƙa musu ma'ana yana musu lutufi shine talaffuf har sai da Allah ya sa musulmi suka kubuta daga waɗannan abokanan gaba abun mamaki fafata Allah Allahu ala yadaihi kuma Allah ya yi buɗi a hannun Khalid ibn Walid ɗin, ne wato wato ne kwamanda ɗin da ya ci nasara a yaƙin kuma ka duba an mamaki shi ɗin baya cikin komandojin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada yace su jefa amma da ta rikice aka rasa yadda za a yi sai aka bashi wannan yana nuna idan abu ya je ya dawo a shugabanci wanda ake tsammani ɗin ba a samu ba zai iya yiwa a samu wani da ba a san shi ba ko wanda ba shi da ƙarfi kuma ga ya samu nasara zai iya yiwa a rayuwa dan karamin yaro a gidanka wallahi sai zo da tunanin da manyan yaranka ba su zo da shi ba kowa da irin baiwar da Allah madaukakin sarki ba shi in mutum ne to ka bashi daman sa na matsayin sa na mutum ka girmama shi wallahi yana da wani amfani da zai yi al'amari ne da Allah yake mutane ilhama yake sa musu a kwakwalwarsu sai ga kowa da irin Allah inda Allah ya fifita shi wani bai da kaza amma yana da kaza wani yana da kaza amma bai da kaza wani kuma yana da kaza da kaza da kaza da kaza amma kaza irinsa Ali ibn al-Walid yayi tafafatawa Allah ya sa aka samu bude hannunsa duk wannan jawabi da nake gaya muku Wanzan Allah ne ya bada labari sallallahu alaihi wa sallama annabi ya bada labari kullihi ashabahu alladhina bil madina sahabban da basu je wannan yaki ba a Madina annabi ya hau kan mumbari wa qama alal mimbari wa huwa qa'imun ya ba su labari yayi musu huduba jama'a wani ya karbi tuta zaid bin harisa an kashe shi ga ja'far ya karbi tuta an kashe shi ga abdullahi bin rawaha ya karbi tuta an kashe shi ga wani ya karbi tuta kaza ga wani ya karba Allah ya masa budi wannan suna madina fa ba waya akram kallah ba waya ba fax ba text message yana kan mumbari malam Allah ya masa majigin filin yakin majigi kawai gashi yana kallon filin a gabansa yana yi yana nuna musu yana cewa wani ya dauka sallallahu alaihi wasallam fana'a ilaihimul umara ya ba su labarin mutuwar waɗannan amirai mutuwar waɗannan shugabanni da ya naɗa wahidan wahida ɗaya bayan ɗaya wa ainahu ne idan annabi yana zubar da hawaye yana kan mumbari yake wannan bayani duka wannan yakin akan mumbari ya faɗe shi bai je ba fa kai malam sahabbai sun ga ikon Allah over kuma abin da ya faɗa din malam shine dai ya zama haka din da aka dawo din kuma shi din ne ya tambata kaga wannan ne nabiyun ne bi ghairil wahyi la yatasarrafu wahayi Allah ya masa wannan hadisin yana nan cikin sahih bukhari yana cikin eh, sunan nisa'i riwayar Anas bin Malik ana cikin wannan yaki sai dare ya zo dare yana yi kafirai sai suka daina yaki su ba za su su ba yaki da daddare ba suka kame wa ma kasrata hadal adu وكلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير إمام ابن كثير يشي كنت نود أن يوم عدده إن أن هذا عدد المسلمين مسلمي دبو أكو kafirai متن دبو لريبيو يشي أما والله amma الله مسلمي بأكشي سديا وما an dai kashe kwamandoji tabbas amma malaman sira suka faɗa ba a kashe mutane da yawa ba a tsammanin ku mutum nawa aka kashe ibn Katsir ya ce abinda riwaya ta zo a cikin mutum dubu ukun nan bai fi mutum goma aka kashe ba Allahu akbar Allahu akbar akar mukalla Allahu akbar malam dan girman Allah ka duba imani sun yi tawakkali sun dogara ga Allah sun mika al'amarinsu ga Allah Allah ya ba su nasara shi malamai suke cewa duk wanda ya yi tawakkali ga ubangiji a rayuwarsa to yana cikin nasara ko da bai da kuɗi a hannunsa ko da bai da mulki a hannunsa ko da bai da sarauta a hannunsa abin da ake da bukata yadda da Allah wannan shine tashin hankalin waye iya yadda da Allah rashin yadda da Allah ne ya jefa mu a cikin halin da muke ciki ba mu yadda mu yi mulki ba sai mun yi tsafi ba mu yadda mu tsaya da dukiyar mu ba sai mun yi tsafa tsafi ba mu yadda mu yi kaza ba wai duk wani abu na duniya da mutum zai samu na ci gaba shi bai yadda zai same shi ba dole sai ya haɗa da wani Allah kasuwa mutum fa a shagonsa yana kasuwanci sai sai rinka zuwa yana binne binne a kofar shagonsa saboda tsabar shi hankali ka tona ka binne ne mai rai abinne jini abinne layu abinne guraye ayi ta karbo ce muku a wani ai sai da taimako taimakon fa ba wai na addu'a a roki Allah Allah ya mana kaza ya tashi da daddare karfe uku ya sallah ga Allah bukatarsa baya iya yi amma ya yaje je wajen wani boka kazali waye ba shi wani abu me zai maka kullum mun sha fada a karatu muna cewa waɗanda kuke zuwa kuna neman taimako a wajen su ku duba ya rayuwarsu take so shi da zai zo ya baka mulkin kai da wama me yasa shi baya san mulkin Ya yi wannan abin da yake mana shi din ya zama mai mulkin shi da zai baka kaza dan kudin ka su da wama shi baya san kudin ya aka shi zai nema maka ka zama wannan mai kudin kuma in ka tashi ka bashi dubu uku dubu ɗari dubu kaza kuma ya karba rigar ka ta fi tasa kai ya kamata ya zo ya roƙa ya ce ka bashi wannan sirrin da Allah ya baka amma da yake baka da basira baka da ganewa baka da tauhidi ka zo kana neman abu a inda babu shi ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله haqa qadari Allah ce da wanda yake nema da wanda ake nema a su duk masu rauni ne yace ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba yanzu ka duba tsabar tawakkali ya kamata mu koyi tawakkali a cikin wannan gazuwar ta idan ana baka labarin abubuwan da mutane suke akan wallahi azimu neman duniya abin zai baka mamaki malam matar aure ba mace ba zaman aure wai yau zaman aure ba za a yi shi ba sai an yi sashi tana zaune lafiya da mai gidanta sai a je a zuga ta a ce ta yi masa tsafi a zo a yi taimaka binne binne a gida ka kasa bacci wani lokacin ka ta jin abubuwa ka kasa gane me a ce an je an kai ka an ne. ka wai dan me wai dan a rike ka wani ma ba wani ba wata dukiyar ma yake da ita ba ba komai yake da shi ba amma dai sai an yi tsafin tunda ana so a yi tsafi yarinya yau in za a yi aurenta sai an je an kanta an dafa ta an yi mata tsafe-tsafe mota mutum wai mota yana hawa sai ga ya rataye abubuwa a jikin motar su guraye da layu da tarkace kujerar da yake zama karkashin kujerar ta duk ya cika ta da layu da guraye wai maganin tsari maganin tsari wani irin abu ne wani. ba a magana masu mulki da siyasa kan wallahi idan ana ba ku labarin wasu abubuwan ba ba sa faduwa wallahi wani in kuka ji abin da yake yi ko akan wannan harkar siyasa wallahi in yazo wuciya cewa za ku yi shedani ne ku jefe shi wallahi kun ji muku rantsuwa ba ku bina bashi kuma wace waɗannan shahararrun da kuke ji wane wane da kullum ana maganar sa a rediyo inda ba dan rufe asiri yana da kyau da za a ba ku labarin abubuwan da suke yi abun zai ba ku ma wato za ku ce ɓata lokaci ne ma mutum ya je tsaya a wai yana wa wane wai Mushirki, arna tsabar shirka na gaya ma na bala'i shirka ayi kaza ayi kaza har yanzu na nan ana ta mana waya ana ta gaya mana wannan abubuwan da ake ta yi a ƙasa yanzu nan cikin unguwanni malamai yan bid'a marasa tsoron Allah ana nan ana ta kawo musu abubuwa suna ta yi ana ta yi wani addu'a saboda wani ya samu kaza bujimi ne za a yanka shi sadaka amma yau sai a kawo baki kirin wani sati ba shi za a yanka ba jajawur wani sati ba shi za a yanka ba farisal wani sati ba shi za a yanka ba mai kaza hatta dabbar da za a yanka wai da sunan ayi sadaka a samu kaza sai an yi tsaji kuma idan an zo yankawa wannan ba duk a cikin unguwanni ake ana raba wa makota nama saboda wane ya zama shugaban kasa ko wane ya zama gwamna ko wane ya zama kaza idan an zo ana yi ana yi ana yi kowa ma ya sani ana faɗa ne a yi wa wani addu'a layi kuma da yake akwai talauci malam layi ake bi ana ana karba ana bi a gidan mutane ana ana karba saboda me wani kaza jinin in an zo yankawa ko guda ɗaya ba zai diga ba a katon faranti da irin wannan uh, mai ake ce da shi wannan abin wannan daru haka za a tsare jini ko digo zai diga ba a tsiyaye shi a je a zuba shi a container za a je a yi tsaki da wannan jinin saboda ana neman a mulke ku wannan mulkin da ake muku na jiniya ana ana wayo Allah wayo wayo wayo wayo wayo ana wuce amma musulmi ne sai ka dana ta wane ai hidimin musulunci yake wane yana taimakon addini ba wani waye yake taimakon addini waye shi ina yake waye mai taimakon addini ƙarya ƙarya da rashin tsoron Allah shi sa muke ta wahala mu talakawa sai su hutu da zage-zage kuma duk abin da aka yi na shi gaskiya da mu ake banda mutanen da aka kakkashe ɗan uwa dan ba a yin mulkin sai an kashe ɗan adam ka kashe mutum a yi tsafi da shi don ka samu biyan bukata ka mulki mutane an ce wai ba a mulkan mutane sai an kashe mutane banda jarirai a nan wani ƙauye nan cikin lokal zaman na ke mana a sati ɗaya an toni ƙabari ƙabari na yara ƙanana jarirai sun fi guda bakwai wallahi har yara ne matasa suka shirya kwamiti suke kwana suke gadin magabata a nan nan wata lokal gama kusa da mu bi ake kawai ana diba ana kawai 'yan siyasa ana tsafi jarirai yanzu ana akwai tawakkali ga Allah shi yasa ko sun hau mulkin sai Allah ya basu da wayansu Allah ya basu da wayansu tabbalanda su ta hauka su cikin wahala mu cikin wahala ba mu da kima a idan su ba su da kima a idan mu saboda ne mun bar Allah mun ki gaskiya kuma ba mu yadda ba mun ce dole sai ta nan ne za mu samu fa'ida a rayuwarmu duk inda musulmi yake wallahi ya kamata ya zama mai kyakkyawan tawakkali a cikin dukkan al'amuransa. da wannan ne za ka samu nasara gashi dai yanzu a gaban kuna gani ni da kunan duk da muka fara karatun nan mun tsorata mutum dubu uku da mutum dubu ɗari biyu amma wai a cikin mutum dubu uku nan gaba ɗaya mutum goma aka kashe waye wannan aikin Allah to wallahi duk inda kake da rauni Allah yana tare da kai na gaya muku ina maimaita abinda ake bukata gaskata Allah falau sadaqullaha lakana khairan lahum haka Allah ya ce da za su gaskata Allah da ya fi alheri gare su to waye mai gaskata Allah waye ya yadda Allah ya isa yayi shi kadai ba tare da an hada da wane da wane da wane da wane ba wa karra almuslimuna raji'ina musulmi suka juya wa waqa Allahu sharra alkafarati Allah ya kiyaye kaji sai ce wa waqa Allah Allah ya kiyaye sharrin kafirai walahu alhamdu wal minna lalle Allah shine ya kamata a gode masa shine mai baiwa illa anna hadhihi alghazwa kanat irhasan lima ba'daha min ghazwati ar-rum min ghazwati ar-rum wa irhaban li a'da'i llahi wa rasulihi duk wannan yaki da aka yi Allah madaukin sarki yayi shi ne a matsayin wato wani dako ne shine irhasan da irsad irhas irsad israr da abin da zai biyo baya na yakin rumawa kuma Allah yayi wannan ne dan ya tsoratar da a'da'ullahi wa rasulihi makiya Allah makiya manzan Allah sallallahu alaihi sallam. su ji labarin ga musulmi dubu uku sun tafi sun je yaki da mutum dubu ɗari biyu ga abin da ya faru Don nan gaba idan mutum wai aka tauna tsakuwa aya sai shiga uku Allah ya ƙara waɗannan sahabbai daraja Allah ya ƙara musu ɗaukaka Allah ubangiji ya ba mu ikon biyayya gare su Allah ubangiji ya samu a cikin ni'imar da ya sa su mu kuma iya lokacin da muke da shi Allah ya ba mu ikon yi wa addinin Allah aiki da abin da za mu iya yi wa bi hadzal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته